ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari anan cikin rijiyar zaki a cikin jihar Kano a yau 16 ga watan Ramadan hijira da 1444 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2023 cikin tafsirin mana littafin Allah madaukakin sarki a jiya mun tsaya kan aya ta bakwai a cikin suratul ahzab insha Allah ta'ala a yanzu zamu tsora kan aya zamu tsora daga kan aya ta takwas kenan bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما نعم a ayar da muka tsaya jiya aya ta bakwai ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayani dangane da alkawari da Allah ya ɗauka daga annabawa musamman Allah maɗaukakin sarki ya ambaci annabawa guda biyar waɗanda su ne ulul azumi min ar-rusuli alkawarin da Allah ya ɗauka na za su isar da sako na Allah maɗaukakin sarki kuma za su zazzata junansu sannan kuma a wata a wani tafsirin malamai suka ce idan Allah ya alkawari da su idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo suna nan za su gaskata shi kuma za su karfafe shi sai a aya ta takwas wanda ita ce yau za mu tashi sai Allah ya ce li yas'ala sadiqina an sidiqihim saboda Allah madaukakin sarki ya tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu mana ranar tashin alkiyama an koma zuwa ga Allah Allah zai tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu waɗanda za a tambaya ɗin nan sun haɗa da annabawa da manzanni da Allah ya aiko za a tambayi kowane annabi dangane da abin da Allah ya aiko shi za a tambayi kowane manzo dangane da abin da Allah ya aiko shi sannan kuma za a tambayi al'ummun da aka aiko wa manzanni da annabawa da haka tambaya sai da za ta haɗe kowa da kowa yawma yajma'u Allahu ar-rusula wa yaqulu madha ubitu Allah zai tara manzanni ce da ni aka amsa muku a wani gurin Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi tabbas hakika za mu tambayi waɗanda aka aika musu manzanni ma'ana al'umman da aka aika kuma za mu tambayi waɗanda muka aika ɗin da haka kowa sai Allah ya tambaye shi to anan Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana ubangiji zai tambayi masu gaskiya dangane da gaskiyarsu dangane da imaninsu dangane da abin da aka aiko musu manzanni da shi wa addalin kafiri na. ubangiji ya na dawa kafirai azaban alima azaba mai radadi ma'ana nan sai aka ce ba an tambayi kafirai ba sai aka kawo abin da aka dan musu don ya nuna maka cewa su ma tambayar za a yi musu ba kurin iya ne za a tambaya ba hatta waɗanda ba su yi imani ba kamar yadda muka yi bayani kowa da kowa Allah bai tambaya to idan Allah madaukakin sarki ya tambaya wanda ya yi imani ya gaskata ya bi Allah to zai samu sakamako mai kyau wanda kuma bai yi imani ba ya karyata ya ƙi imani da waɗannan manzanni ne Allah ya gaya mana cewa ya tanadar musu azaba azaba mai raɗaɗi daga nan sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا نعم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن الإيمان إيمان اذكروا نعمة الله عليكم وتنا نعمة الله ليمكم ni'imar Allah akan ku kina ni'imar Allah gare ku idza ja'atkum junudun yayin da rundunoni suka zo muku na taron dangi fa arsalna alaihim riha Allah ya sai muka aika musu iska wa junudan lam tarawha da wata rundunar da ku ba ka ganin ta muka aika musu iska da rundunar da ku ba ka ganin wannan rundunar wa kana Allahu bima ta'maluna basira ubangiji Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne babu abin da Allah baya gani irja'uku ku tuna yayin da suka zo muku min fawqikum daga saman wa min asfala minkum da kuma daga ƙasa ma'ana ta gabas da yamma wa izaghatil absar ku tuna lokacin da idanuwa suka karkaci ba abin da suke gani sai abokan gaba wa balagatul qulubul hanazir zukata suka kawo makoshi ma'ana suka cika da tsoro wata zunnuna billahi manura kuna yin zace-zace daban-daban dangane da Allah madaukakin sarki waɗannan ayoyi guda biyu sune ne mabuɗin ƙistar yaƙin ahzab wanda aka kirawo surar da sunan shi da sunan wannan runduna al kamar yadda muka faɗa jam'i ne na hizb hizbu shi ne runduna to wannan ayoyi guda biyu da su Allah ya buɗe don a haka yake mana abin da ya faru a wannan yaƙi na azab shi yasa akwai buƙatar ku ba da takaitaccen yaƙin ahzab to idan muka zo muna tafsirin ayoyin sai dai mu dinga yin ishara kuma duk wanda yake so ya fahimci ayoyin to yana buƙatar idan ya ji karatun yau to ya na gobe saboda zai tafi ne a bai ɗaya ba yau ba zai mu iya karanta bayanin yakin ahzab ba ko mu yi tafsirin ayoyin sai dai ko mu bayanin yakin daga baya kuma mu tafsirin ayoyin mun zo sai dai mu ce anan Allah yana ishara zuwa ga kaza da muka ambata a gurin yaki din gazwatul ahzab yaki ne waɗanda kafirai suka yi zandazo suka haɗu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi al-ahzab ghazwatul ahzab ana kuma kiran shi ghazwatul khandaq khandaq a larabci shine kamar ka ce gwada dora mai kato irin wanda ake ginawa a bayan ganuwa irin ramin da doki ba zai iya tsallaka shi ba malantana kuma mutumin da yake a kafa wannan irin wannan ramin shi ake kira khandaq to an kira yakin da wannan suna cewa yakin gwalalo ko yakin runduna saboda runduna masu yawa kamar da zamu ji wajen mutum dubu goma daga ƙabilu daban-daban suka haɗu suka taho madina don su murkushe a annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai kisa ake ce mai ghazwatul ahzab an kira shi ghazwatul khandaq saboda a ciki an yi dabara ta haka wannan ramin wanda yake babba wanda zai kare waɗannan mahara daga shigowa madina shi wannan yaki kamar yadda muka faɗa wasu ne daga cikin yahudawan banin nadir waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore su da garin madina kusan manzan Allah da zo garin madina ya samu yahudawa gida uku akwai banin nadir akwai banu qainuqa akwai banu quraiza waɗannan yahudawa kuma duka manzan Allah ya alƙawari da su cewa za su ci gaba da zama inda suke amma ba su ba musulmai ba za su taɓa musulmi da musulunci ba ba kuma za a haɗa baki da su a karya musulunci ma to sai a hankali ɗaya bayan ɗaya suka dinga karya wannan alƙawari to ba da sun karya wannan alƙawari manzo Allah ya kore su daga garin Madina yace su fita su bar garin Madina tun da sun karya alƙawari sai suka koma kai ba. to wannan nan banin nazir sun fito waɗannan Yahudawa sai aka samu jagororin suka tashi kamar Sallam ibn Mishkam Sallam ibn Abi al-Fuqayq da huyayi ibn Aqtab da Kinana ibn Rabi' da sauransu waɗannan manya-manya sai suka tashi daga Khaibar sai suka tafi garin Makka sai suka je suka samu Qurayshawa jagororin Qurayshawa waɗannan kafirai na Makka suka kwadaitar da su suka zaburar da su suka ce me zai hana ku zo ku yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama mu za mu taimaka muku suka yi musu alƙawarin taimakawa suka ce za mu tsaya tare da ku sai mun ga kun tumɗuke shi kun kashe shi kun kashe duk waɗannan sahabbai addinin nashi ya kare to ya kamar yadda muka sani su Qurayshawa ba ahli kitabin bane waɗannan al'umma da manzo Allah ya tashi a cikin su a garin Makka gunki suke bauta gumaka suke bautawa amma yahudu akwai nau'i na karatu a tare da domin ko ba komai Allah ya aiko musu da annabawa da haka ahli kitabin ne haka nan da sawa wannan ya sa waɗannan ƙwarinta suka ce to mu bari mu tambaye ku ko tun da ma'abuta littafi ne an taɓa saukan muku da littafi daga sama wai yanzu mu da abin da muke saɓani mu da annabi mu da muhammad kamar da su suka faɗa cewa mu ne muke kan daidai ko addini shi ne daidai sai waɗannan yahuda suka ce addinin ku ne daidai ai ku ne akan daidai sun gaya musu wannan ne don su karfafa musu gwiwa shine Allah yake mana labarin wannan abin da ya faru cikin suratul nisa ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله ya ce ba ga waɗanda aka في wa هنا إيماني للآغوت دا أبين rabo وانا كريا littafi suna imani da كافرين ku ne addinin ku ya fi zama daidai kun fi zama shiriya fiye da waɗanda suke imani Allah ya ba mu labari to haka dai waɗannan yahudawa suka zuga mutanen makka dasa da suka zuga mutanen makka wannan bai isa ba suka je har wa yau wurin kabilar Fatifan wata kabila ce ita ma ba ta Quraisha ba kuma suka zuga su suka tattara mutane to sai aka haɗa runduna Quraishawa suka shirya suka fito da tare da su da kai kinana da mutanen tihama wajen mutum dubu hudu suka kulla cutarsu suka kulle jagoransu a darin najwa inan da suke haduwa su shawara usman ibn talha ibn abi talha shi ya ɗauki wannan ragamar tuta ɗin sannan ya taho tare da su akwai dawakai dawakai na hawa guda ɗari uku sannan kuma a tare da su akwai rakuma guda dubu ɗaya da ɗari biyar suka fito abu sufyan shine jagoran rundunar gaba ɗaya. sai banu sulai suka haɗu da su wata kabila ce ita ma daban a wani wuri da ake kira marru zahran wani gari ne da yake tsakanin a makka da wani gari da ake kira usman usman yanzu wanda ya daga madina ko daga makka za shi madina ko daga madina za shi makka zai wuce ta garin usman amma ya fi kusa da makka to ɗan nan daidai na akwai wani wadi da ake kira marru zahran to a nan a marrun zaharan a nan suka haɗu da ƙabilar banu sulaim banu sulaim ɗin su ɗari bakwai ne ƙarƙashin jagorancin shugabansu sufiyan ibn abdisham a banu asad su ma suka fito su ma wata ƙabila ce su a tare da su jagoransu shine Sulai'a ibn Quwayli sannan kabila Ghatfan da Banu Fazara suka fito su kuma su dubu ne Uyayna ibn Hisn yana musu jagoranci Banu Murra su kuma su ɗari huɗu ne su ma suka fito haris ibn auf yana musu jagoranci banu ashja su ma wata kabila ne su ma suka fito su ɗari huɗu ne nisar ibn Zuqaila shine shugabansu suka fito tare da wasu mutane gaba ɗaya aƙalla dai an haɗa mutum dubu goma suka zo so garin madina don haka shugaban rundunar gaba ɗaya shine abu sufyan amma kowace ƙabila kuma ga jagoransu suka taho madina suka yi alkawari cewa za su mutu sun ga bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai to kafin su fito kafin su fito daga garin madina a daga garin makka sai wani mutum daga cikin kabilar kuza'a ya hawo abin hawa ya zo madina ya ba manzan Allah labari ya ce ga ba abin da ake shiryawa da manzan Allah ya ji labari sai ya tara sahabbai ya shawarci gafa rundunar wajen mutum dubu goma sun fito sun doso madina ga kuma niyyar da suka zo da ita tare da ƙarfafawar yahudawa yahudawan banin nazir waɗanda aka kora suna khaibar khaibar kuma ba cikin garin madina bane tsakanin khaibar da madina akwai tafiya a kilomita ɗari da wani abu da haka su suna can su suka zuga aka taho to sai salman sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba da shawarar cewa su a farisa akwai abin da suke da idan irin wannan yaƙi ya zo to suka yi ƙoƙari ta inda rundunar za ta fito sai su rami tsafi kewaye area gurin yadda idan rundunar ta zo ba ta san da ramin ba za ta gamu da ramin dawa kai ba za su yi tsallakawa ba raƙuri ba zai iya tsallaka ba wanda ya shiga ba zai iya tsallaka ba to kaga in ta ce za su je kuma su kewayo su kila kafin su je ko kuma nagari sun yi shirin da za ku yi za ka sai ba da wannan shawara sai manzon Allah ya karɓi wannan shawara aka fito a ta ɓangaren abin da ya shafi a wannan arewacin madina arewacin madina nan ne gurin da yake buɗaɗɗen guri da za a shigo a garin madina madina tana kewaye da dabinai da wasu unguwanni amma ba inda ake shigowa a madina cikin sauƙin irin arewaci idan ka je inda aka binne wanda suka yi shahada a yakin Uhud to nan ne nahiyar kama arewacin Madina nan ne arewacin Madina to za ga ta nan ake shigowa a wancan lokaci din to da haka sai aka shirya za a je a yi wannan yakin a za a je a yi wannan ramin a gurin wanda Allah ya ji duk mutum goma sai ya wala musu guri ce ko a kana sai a sake ɗiban goma a ba su guri a su haka to haka manzan Allah da sahabbai suka fara yin wannan aikin manzan Allah ba zama yi ba yana kallo da shi ake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi sun zo da dama irin yadda manzon Allah ya yi aiki kuma a lokacin Allah ya ta jarraba da yunwa ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik yace manzon Allah ya fita zuwa ga wannan wannan rami da ake yi sai tarar da mutanen Madina da mutanen Makka suna haƙa a cikin sanyi ba ku ba su da bayi da za su mutu wannan aikin da manzo Allah ya ga irin yadda suke cikin yunwa da gajiya sai ce Allahumma innal aisha aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah rayuwa ita ce ta lahira Allah ka gafarta mutanen Makka da mutanen Madina haka manzon Allah ya faɗa da suka ji haka suna aikin su kuma sai suka amsa suka ce nahnu allazina bay'u muhammadan ala al-jihad ma baqina abada mu ne muka yi wa annabi Muhammad mubaya'a kan jihadi kuma matukar muna da rai muna nan kan wannan mubaya'a din haka nan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Bara ibn Azib Allah ya tsara masa yarda yace ranar yakin Ahzab rana Ahzab lo yace manzon Allah ya yi rani ya haka rani da kanshi yace na gan shi yana ɗauko kasa daga rani har kasar tana zuba jikin shi tana rufe jikin shi ba ka ganin fatar jikin shi ita na jin manzon Allah yana faɗan wasu kalmomi wani baiti wani rajar na Abdullahi bin Rawaha manzon Allah yana ɗebo wannan kasan yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzil sakinatan alaina wa thabbit al aqdama illa qaina wal mushrikuun qul inna al ula qad baghaw alaina in aradu fitnatan abaina manzon Allah haka yake waɗannan kalmomi yana ya Allah ba dan kai ba ya Allah da ba mu shiryu ba da ba mu sadaka ba da ba mu sallah ba da haka Allah ka sauka mana nutsuwa ka tabbatar da digadigan mu idan mun haɗu Allah yake ta waɗannan da suka yi zalunci suka ketare iyaka a kanmu Allah idan fitina suke yi suke nufi to Allah ka kare mu kuma mun yi haka manzon Allah yake yi yana wannan kalmomi din haka aka ci gaba da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wanda wannan darasi ne kuma da Muhammadu da Bazani yake faɗa yace ba irin shugabanninmu da in za a yi aiki suka zo su ɗan sa hannu ke shi koma baya ba shi wannan ba haka bane shi manzon Allah da shi ake yi sallallahu alaihi wasallama ba wai ya ya yi kamar wasan kwaikwayo ne irin yadda wasu shugabannin suke yi za a yi ɗan inda su sai kuma su tafi shi kenan a'a shi manzon Allah da shi ake yi tare da sahabbai kamar da muka faɗa a lokacin Allah ya sa jarraba sai zamana babu abinci Da dai aiki ana yi sun waɗancan sun taho kuma waɗannan suna ta haƙa, sai Allah ya jarrabe su da yunwa da haka in an yi aiki an yi aiki yamma sai lokacin ne wasu abai suke samu su koma gida su ɗan samu abin da za su fuski imam bukhari ya rawaito mana da jabir dan abdullah yace ranar da ake wannan yaki ake wannan rami yace muna cikin rami sai wani dutse mai ƙarfi ya duro a wajen rami yace sai muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullah ga wani dutse fa dutse mai karfi sai manzo Allah ya ce ana nazir ga ni nan zuwa yanzu zan zan shigo wannan rani da haka yace manzon Allah ya tashi yace sai na lura cikin shi da dutse ya daure dan ya fari cikin saboda yunwa yace manzon Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam yace kwanan mu uku ba mu ci abinci ba ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا za Allah ya aiki abin haka ya daki wannan dutsen dutsen ya dawo gari ya rika take aka ci gaba da wannan aiki ba Jabir ibn Abdullahi ya bada wannan labari kane ba Anas dan Malik shi ma ya bada labarin yana cikin Bukhari yace manzon Allah yana cikin wannan yaki din ana cikin wannan yace saboda yunwa da ake ciki ba abinci yace sai aka zo da wani ɗan sha'ir wani ɗan abinci bai kai ya kawo da wata miya miyan ma ta fara lalacewa ke haka aka zo haka aka karba ana ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna to ana cikin wannan hali sai kuma mu'jizoji suka dinga bayyana daga ciki akwai wanda ta faru da Jabir ibn Abdullah ya lura irin yunwa da manzon Allah yake ci ya ga yadda manzon Allah ya ɗaura cikin saboda yunwa yace sai maza ya koma gida sai ya samu matan shi kina da wani abu yake domin na ga manzon Allah yana jin yunwa mai tsanani sai ta ɗauko wata jaka da suke zuba abinci akwai sa'i ɗaya na sha'i sai ce to muna da wata dabba da muke kiwo wata akuya ce sai ta shi yanka akuya ita kuma ta kwaɓa wannan kullum na sa'i guda ta zo ta zuba a tukunya sai ce to bari zai kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a fara gurasa ga ga yar akuya an yanka ga kulli an faɗa za a yi gurasa sai kike to in ka je kai a hankali kada ka je ka mana mutane da yawa kaga abincin nan kaɗan ne da yake wata riwaya sai ya raɗa manzon Allah ya rasulullah mun yanka wata akuya mun ɗan kwaɓa wani garin musa'i na sha'ir ka zo mu je kai da mutum biyu ko uku haka yake a wata riwaya biyu ko uku amma mai manzon Allah yake sai manzo Allah ce ya ahlal khanda ya wanda suke wannan rani inna jajiran qad sana'a quran fa hayya ala bikum ijabir ya ya abinci ku zo mu saboda kowa yana cikin bukata yana zuwa gida mata ki ta kama fara mata jajir ga shi ka kama zan Allah da mutane da yawa ni za mu ba su ashe ban gaya amma kaza da kaza da kaza ba yace manzo Allah kafin ya tafi manzo Allah yace masa in ka kar ku sauke kungiyar ku sai na zo sannan yin nan kada ku fara gurasa sai na zo da haka da ta kama faɗa shi shi to ai ga abin da manzo Allah yake manzo Allah yana zuwa suka ɗauko garin nan sai manzo Allah ya tofi a cikin garin ce sai ya ji tukun yadda aka dafa naman ma ya tofi ki sai manzo Allah ya ce ku kira ne gurasa sai ka sannan tukun ku kuma ku ci gaba da aiki mutum dubu aka zo da su jabir ce fa uqsimu billah fa uqsimu billah ina rantsuwa da Allah laqad akalu hatta taraku sun ci wannan abincin sai da suka bar abincin saboda albarka ta addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wal haraf suka juya kowa ya koshi wa inna burmatana la tafizzu ko la kama hiya mu tana nan kamar yadda take bata rabu ba wa inna ajinana la yuqbalu kama jiya. ga gari kuma ana ta yin gurasa bai kare kowa ya ce albarka a gara annabi zaɓe alaihi wannan mu'jiza ta fara a wannan yaki ba ita kaɗai ba da ta waccan ta yaki da na faɗa ta dutse da na faɗa akwai dutsen da ya bujiro wanda manzo Allah da yi sai da ya yi tsara uku tsaran farko ya rubuce manzo Allah ya yi addu'a ya yi kabbara ya ce an nuna min fadar farisa wannan walƙiya wannan ƙarar da ya fita da tarkatsin da ya tashi an nuna mun fadar farisa ma'ana musulunci zai kai musulmai za su mallaki wannan wurin ya sake dukan dutsen ya wani haske ya ƙara fita maza Allah ya ce an nuna mun fada ta rumawa musulunci zai kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi duka guda uku aka nuna masa dukiyar farisa da rum da ta yaman kuma dukkan wannan gurare da manzon Allah ya gani sai da musulunci ya kai gurin Ba wani gurin da musulunci bai kai ba tsakanin abin da ya faru da zuwan musulunci wannan nan, shekara goma ne shekara tara abin ya faru inda ma'arkatul qadisiyya an yi ta a shekara ta sha biyar bayan hijira wanda a nan ne aka karya daular farisa haka nan in ka in a shekara ta sha hudu bayan hijira bayan abin kenan da shekara tara din da shi wannan mazuwacin khandaq din a shekara ta hudu bayan hijira karshe karshen ta abin ya faru to haka nan shekara ta sha a hudu bayan hijira an yi ma'arkatul yarmuk wadda ana aka karya rumawa to don haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da ya faru musulmai sun ci gaba da wannan haka har sai da suka gama an yi sabani kwana nawa yi. wata riwaya kamar ibnu sa'ad cikin tabaqat yace an yi a kwana shida a Musa bin Uqba a cikin magazi al-magazi nashi yace an yi wannan aiki tsawon kwana 20 al-waqidi yace kwana 24 Imam an-Nawawi cikin ar-Rawda ya kawo cewa kwana 15 akai Ibn al-Qayyim yayi magana wata guda to amma su malamai suka ce idan mun tashi mun haɗe waɗannan ruwayoyi yana nuna tunda mun ce manzo Allah ya karkasa mutane goma goma yana ba su gurin da za su haka kila na ƙarshen su ne suka gama tsawon wata guda kwana wasu gama a kwana shida wasu a kwana goma wasu a kaza kowane sahabi ya faɗi lokacin da suka gama ko gani a akalla an wajen wata guda ana wannan aiki din to bayan an gama wannan musulmai na gama wannan sai ga ƙurayshawa sun zo sun fara sauka a wannan gurin sun sauka ƙurayshawa suka fara zuwa su dubu hudu suka sauka a can saman madina a ah, sannan ghatfan suka zo da sauran mutanen najar su dubu shida suka sauka su ma a wani gefe wajen dutsen uhud shine abin da muka karanta da Allah ya ce izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum sun zo ta sama da ƙasa ma'ana ta gefe guda biyu ta ko'ina sun zo muku to lokacin da suka zo suka sauka labarin da yake musulmai nan da nan sai manzon Allah ya fita tare da wanda suke tare da shi daga musulmai suka fuskanci abokan gaba maza Allah ya samu guri rami yana tsakaninsu rundunar mushrikai tana gefe guda wanzu Allah da sahabbai tana gefe guda sun ba madina baya suna fuskantar abokan gaba a lokacin duka manzan Allah da sahabbai mutum dubu uku ne mata da yara manzan Allah ke ja amira su cikin garin madina a sanya su cikin banuwa a tsaye da su kada wanda aka bari ya fita maza Allah ya kira abdullahi bin ummi maksu makaho ne baya gani maza Allah ya ce ka zauna Ka wakilce ni da dinga wa mutane sallah haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Sa'ad ibn Ubada ya ba shi jagoranci tuta ga mutanen Madina sannan manzon Allah ya ce ku zauna ko da cikin dare za su far muku to ku dinga cewa hami la yunsarun wannan kalmar da za su faɗa duk wanda ya bada wannan za a gane musulmi da haka wannan kalma ce da za su gane junansu ko da cikin dare abokan gaba za su ba muku. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka buga mai rumfa aka yi mai hima ta fata sahabbai suka tsaya bakin hemar suna gadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan rindina ta zo ta sauka lokacin da musulmai suka ga yawan da yadda suka zo da niyyar da abin da suka zo to shine abin da Allah ya ce wa lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني افتغوة أن رندنا تكفي للي أبن الله لمن نسك بأي بسيا للي بسيا لي أبن الله لمن نسك بأي تتعالى جاجل سوى لي إيماني معنى جربا وأتاغو وأن باين تنسرى ذاته da waɗannan mashirkai suka zo sun yi nufin za su farwa madina sai suka ga wannan rami ɗin wata dabara ce da laraba musanta ba da aka farkon ka su da irin wannan da aka sai dai kurin suka dinga kewaye rama su tafi nan su tafi can suna neman wani guri ko da za su iya gangarowa amma bai samu ba kuma a wannan lokacin suna kokari su ga sun firgita musulmai to amma sahabbai kuma ta nan bangare guda suna tsaye su suna jifan waɗancan mashirkai da da mashi da kibau duk wanda aka yana kokari kamar zai tsallako ko ana kuma harbin shi da kibiya yadda ba zai samu dama ba zai iya tsallakowa haka aka zauna wajen kwana 20 da wani abu su waɗancan suna can waɗannan suna nan to yahudawan bani ƙuraiza su ba su bane waɗancan banin nadir su suka je suka ga wannan rundunar su bani ƙuraiza suna cikin madina kuma su ba su warware alƙawari ba amma suna cikin garin madina to sai abu sufyan sai ya kira ɗaya daga cikin yahudawan banin nadir uyay ibn aqsab sai ce ka zagaya ka je gurin bani ƙuraiza ka zuga su ka ce su warware alƙawarin da suke da annabi hikimar haka ba za da sahabbai ai suna wajen garin Madina suna can suna fuskantar wannan rundunar to kun ga nan gida su Yahudawan bani ƙuraiza suna gida suna cikin garin Madina to in aka zuga su suka da gobe, kun ga manzo Allah hankali shi da rauni kenan can ga waɗannan nan ga waɗannan to ya za a kuma kenan da haka shine ne hikimar da ya sa abu su bai da ya ce koyon zai je ya yahudawa da ya je da farko ya zama da turbiya suka ki buɗe mai ko ba ma ya shigo ɗaya amma da daɗin baki da menene har dai ya samu suka buɗe masa da suka buɗe masa ya zo ce to abin da yake kira ba su kun ga mutumin nan ga mutanen su dangin shi da 'yan uwansa ga shi sun zo za su gama da shi kuma ku shigo cikin wannan tarayya a yi da ku a gama a gama a yi tare da ku a gama da shi mana sai shugaban su yake a'a ni ba zan shiga ba domin na ga a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira shi da suna Muhammad shi mutumin kirki bai warware mu alƙawari ba bai saba abin da muke da shi ba da haka ni ba zan ba zan shiga ba ka'ab kenan alƙurani shi ne shugaban suka yi sai kenan uyai ya ci gaba da da da da da zuga shi har ƙarshe dai yace to a ina maka alƙawari in waccar rundunar ba ta iya murkushe manzon Allah sallallahu alaihi sallama da rundunar shi ba ni zan dawo cikin ku in zauna duk abin da manzon Allah zai muke sami ya same ku tare da ni ma'ana yana yi musu alƙawarin cewa in ma waɗannan rundunar shi yana ganin za a murkushe manzon Allah da sahabbai in ba iya murkushe su ba da ai za su dawo kan ko to ni ma zan shigo cikin ku duk abin da zai same su ya same ku ya ka nan da nan bane da suka ci tsoro da wannan alƙawari kun ga nan za ku gane abin da Allah ya ce wa bada ta kunu bil hanazira yanzu a musibar ta zama biyu da rundunar can dubu goma sun za ka yi garin Madina su ba su iya shigowa ba don ramin da aka yi kuma sun hana a shiga ko a fita abin da ake kira fisar shine abin da ake kira fisar da larabci a zo a kewaye gari sai garin a hana a shiga ko a fita su kuma mutanen gari sun goyi da gobe abincin su bin kari don abin ke kare dole za su sallama kansu kun su buɗe ko ba a shigo to abin da aka yi maza Allah da sai an kewaye garin Madina an hana su sahabbai ba dama su fita kuma waɗancan rami ya hana su shigo yanzu kuma aka je aka kunno tana da Yahudawa cikin gida shine abin da Allah ya faɗa cikin wannan ayar da muka faɗa cewa Allah yake cewa wa balagatul qulubul hanajira zukata suka kai makogaro domin za su kina kuma cikin gida sai daga nan sai munafikai kuma suka shiga suka dinga wannan lokacin da labarin ya fara yaduwa cewa bani qurayza sun warware alƙawari sai da manzon Allah ya aika Zubair ibn Awwa dan ya je tabbatar da labarin kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito Zubair ibn Awwa yace rana Ahzab an sanya ni da Umar ibn Abi Salama cikin mata ma'ana mu Abdullahi bin Zubair sai Abdullahi bin Zubair yace lokacin Ahzab ni da Umar ibn Abi Salama an sanya mu wajen mata muna kula da mata yace ina gefe tunda su mata suna can cikin gari yace ina tsawa sai na ga gaban kan dokin shi ya zo ya wuce zuwa bani kuraiza ya je ya dawo ya tsara zuwa ya dawo yace da ya dawo sai na tarbe shi ce ya baba ya nan kana kai kawo sai ce ka gani sai ce na ka baba ka je ka dawo sai ce ai manzon Allah ne yace wa zai kare labarin bani ne ka ga na wuce na je na kare labari na dawo to ne da na je na ga manzon Allah gashi manzon Allah ya ji daɗi shi ma ya haɗa min babansa da babanki a cikin magana manzo Allah ya ce na fanshi ka da babana da babata ma'ana manzo Allah ya gaya wa Zubairu haka wata riwaya kuma kafin Zubairu ya tafi manzo Allah ne ya ce wa zai domin da labarin mutanen a cikin sahabbai ko kuma ta lokacin tsoro ya kama kowa sai manzo Allah ya ce wa zai je garin Madina ya zo da labarin da ake ciki sai Zubairu ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya sake cewa zai domin da labarin mutanen sai Zubair ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya ƙara faɗa su uku wa zai da labarin mutanen sai Zubair ya ce ni ya Rasulullah sai manzo Allah ya ce inna li kulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-Zubair manzo Allah ya ce kowane annabi yana da takakkar muridi ma'ana takaccen mai masa biyayya da ba su bane mai kaunar shi tsakani da Allah manzo Allah ya ce ni nawa muridin tatacce mukhlisi shine zubair da haka sai ya tashi ya tafi wannan daraja ce ga zubairu banda su akwai sa'ad ibn mu'az shugaban ausu da sa'ad ibn ubada shugaban khazraj da abdullahi ibn rawaha da khawwat ibn jubair su ma manzo Allah ya sake tura su su je dai su sake bincikawa da gaske ne idan gaskiya ne manzo Allah ya ce in kun je kun tarar da abin nan fa gaskiya ne in kun zo ku yi min dabara yi mun zaurance kar ku fito fili ku ku bayar saboda manzo Allah yana cikin sahabbai idan sun zo sun ce ai ya rasulullah mun je mun tadda ai sun karya alƙawari sun yi shirin yaki to za a karya sahabbai gwiwa sai manzo Allah ya ce da haka idan kun je kun tarar gaskiya ne fa in kana haqqan in gaskiya ne fa alqinu li lahanan a'rifuhu ku mun wata alama da san bayar saboda manzo Allah yana cikin sahabbai wala tafutu fi a'dha'in nas kada ku karya zukatan mutane wa in kanu alal wafa'i fi ma bainana wa bainahum in kuma suna nan kan alƙawarin da muke da su ba su karya ba fajaharu bihi lillah ku bayyana mutane Ko wai da haka waɗannan sahabbai su ma suka sake fitowa suka zo suka samu waɗannan yahudawa suka ce ina alƙawarin da aka yi sai yahuda suka shiga zafi da cin mutunci da ƙasanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun warware alƙawari sa'ad bin ubada ya ji zafi shi ma ya zage sa'ad ibn mu'az ya ce dakata bai na zagin su ai abin da ke tsakanin mu da su ya fi girman maganganun baki ai abin ya wuce ana sannan suka koma suka samu manzon Allah sai suka yi mai zaurance da ya fahimta suka ce azulun wal qara ma'ana akwai ta kabila da ta yaudari sahabban manzon Allah suka kace su to wannan kabila ita ce adulu da kabila qara suka zuka manzon Allah adulun wa qara mana yadda waɗancan ƙabilu biyu suke waɗannan ba haka suka sai suka yi kurin faɗi sunan wannan ƙabilu da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gane ana cikin wannan yanayi sai munafikai suka taso kuma sai suka juyo tunda tsoro yayi tsoro yanzu Madina ciki ba akwai matsala waje ga matsala sai munafikai suka taso sai suka dinga cewa ai dama ba abin da yake gaya mana cewa wai za mu ci nasara har ma yana cewa wai an nuna mai dukiyar farisa fada farisa ai ƙarya ne ma adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura rubi ne Allah da manzon su ce mana da haka ba gaskiya bane da haka wannan abu ba gaskiya bane ah Imam Ahmad ya rawaito daga ah irin kamar da wasu ke faɗa wani gani ce shi inda shi a zamanin annabi ya fi sahabbai ba akwai mutane masu irin wannan tunanin ai da zamanin mu yazo ina ai yadda tabe ki ai mun mun ya ka haka to haka wannan mutum sai mu zai bai ce masa a'a yace ni na gamu da manzon Allah muna yaki kanda yace in ga lokacin yadda tsoro ya suka suka ta manzon Allah tashi bai da tsoro ya tsoro kamar yadda zamu karanta hadisin a gaba yace wa mutane lokacin ma Allah ya fara aiko da iska da za ta tarwatsa waɗannan kafirai wanda Allah ya ce mutane wa zai shiga cikin su ya ji mun labari da wa zai kewaye zai shiga cikin su ko ba shi wanda Allah ya ce ne ne alƙawarin dawowa a bisa sharaɗin zai dawo wa zai je ji mun labari yana da aljanna ko wani shi a nan zai na nuna wannan mu musibar da muka gani muka tsaya tare da manzon Allah bai kamata zai mana haka ba lokacin mu huzaifa ya yake kowa ya shiru fama qama rajulun min al ba wanda ya tashi min shiddatin khawf wa shiddatil ju'i wa shiddatil bard saboda tsananin yunwa da tsoro da sanyi duba ba manzo Allah ne yake cewa zai ji ga aljanna kuma ka ga sahabbai da suke da kwaɗayin aljanna amma kowa ya shiru da haka nan da nan da munafikai suka tashi suka dinga maganganu suna cewa ai dama abin da yake gaya mana ba gaskiya ba amma manzon Allah da sahabbai su sai Allah ya ƙara tabbatar da su nan da nan manzon Allah ya aika Salama ibn Aslam cikin mutum ɗari biyu da zai Zaid na Harisa cikin mutum ɗari uku yace ku koma garin Madina ku gadin Madina suka tafi ce, manzon Allah ya ce in kun shiga ku dinga kabbara saboda ne saboda waɗancan a Yahuda idan suka ji ana kabbara sai su ɗauka garin Madina da karu ne masu yawa da haka ba za su yi wuri su farwa ya'ya da mata ba shine hikimar da manzo Allah ya ce su je su dinga yin kabbara suka koma nan kuma manzan Allah da sahabbai ana wannan tsanani din to haka aka ci gaba da wannan tsanani da da dadewa sai dadewa sai waɗannan mushrikai wasu suka dinga kokarin su haura wannan gwalalan su ƙetaro dan su zo su farwa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai amma ina sahabbai suna bakin rama suna bibiya sai in yamma ta yi wanda yake da uzuri ya nemi uzuri ya fito gida amma munafikai su kuma sai suka dinga ba da uzurin ƙarya kamar yadda za mu zo mu karanta cikin wannan sura sai mu ce zo ce ni fa na a yayin ki ina tsoron kada a shiga a yi min sata kada a farwa iyalina inna buyuta na aura gidajen ma abu da suke Allah ya ce wa ma hiya aura in yuriduna illa firara ba gidajen ba abu suke ba a yayin suke ba guduwa suke to haka su kuma mu'minai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani matashi da yamma sai ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai je gurin iyali zai je ina gida manzon Allah ya mai ne. yana zuwa kofar gida sai tare da matar shi kofar gida sai ya tsana yana so ya harbe ka dan kishi ne fito da kofar gida sai ta ce ka dakata dakata dakata shiga ka gani ya koro ne yana shiga sai ga a kan akan shimfiɗa matubin ne ke rusa wuta shi ma wannan matashi bai wata wata ba sai sa bakin da ke ce soke wannan matubin yana soke wannan matubin sai matubin shi ma ya san sai sa ruwa mai ruwa ya ce da shi da matubin ba musamman bai riga mutuwa ba duk gaba ɗaya suka mutu da aka zo a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sabbin su ya rasulullah a roƙa Allah ya raya mana shi sai manzon Allah ya ce ku dai ma mai gafara yace a cikin Madina akwai aljanna wanda sun musulunta da haka in kun ga wani abu daga gurinsu irin wannan ku ba su kwana uku idan bayan kwana uku abin bai tafi ba wanzu Allah ce ku kashi fa inna ma huwa shaytan wannan shaytan ne isa da wannan malamin suka ce wasu malamin suka ce wannan hadisi ya tsaya ga Madina an ga yi a cikin gida a Madina kada a yi saurin kashe shi a ba shi kwana uku a ce mun ba ka kwana uku kada ka cutar da mu ka fita ka bar mana gidan mu idan bayan kwana uku a ƙara gani shi a kashi wasu kuma suka ce wannan haɗa ko ina amma dai kuma ka kalli za mu ga a madina amma duk da haka maciji na cikin gida sama wanda za a rasa ta inda ya shigo to kada a yi garajen kashe shi in za a iya fitar da shi a samu a fitar da shi ta amma garajen kashe wani sa'in aljanu tana iya juyewa da wata kamar su koma irin wannan halitta ko mutum ya kokarin ya cutar da su ko kuma su ma sai zama sun tasan maka ana irin wannan kai kawo ne a bakin rami aka samu sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az shugaba ne shugaba ne na au na kabila au to a irin wannan ne aka aka same shi da da mashi a jijiya a hannun shi jijiyar ta katsi jini ya dinga zuba sai da aka yi masa magani aka toki hannun ya ƙara kumbura jijiyar ta ya shiga gaba da zuba to amma sa'ad saboda abinda bani quraiza suka yi Banin bani da. shi kuma sa'ad yana cikin waɗanda da suke da ƙawance da bani ƙuraiba to ya ji haushin abin da suka sai ce ya Allah kada ka karɓi rayuwata sai ka nuna min abin farin ciki gani da bani ƙuraiba da haka wannan shi wannan shi da aka yi magani sai kamar yawon Allah ya saba azab sai da aka gama wannan yakin azab aka dawo Madina inda ran da aka gama tsawon wajen wata guda ran da aka gama Allah ya tarwata su iska ta zo kamar da zamu ji a cikin alqur'ani iska ta zo sai fata fata da su ta ruka musu kaimomi to a lokacin da gari ya waye sahabbai ka gaba kowa Allah ya ta su sai sahabbai da manzo Allah aka dawo gida ku duba tsawon wata guda ana bakin daga na yunwa ga sanyi ga gajiya ana dawowa sahabbai sun har ajiye kayan su da niyyar kowa zai gyara jiki ya huta manzo Allah har ya shiga gida sai ga mala'ika Jibril ya zo sai ce kun ajiye makaman ku ne to ai mu ba aje makaman mu ba mu mala'iku ku tashi mu tafi gurin bani quraiza sai manzo Allah ya fito ta bai kada wanda ya da asar sai a bani quraiza kowa kuma sai ya dau makamin sai kama Allah to sa'ad da aka je shi sa'ad ciwon shi ya motsa yana masallaci manzo Allah ya ce a buga mai kaima a masallaci saboda manzo Allah ya dinga duba shi da kusa ba kad akai shi nesa to da aka tafi gurin banin Qurayza sai suka shige ganuwa suka rige akai akai ta bude su ibude ba sai manzo Allah ya ce da sahabbai da tsari su ma ba za ka farko ba ni musu hisabi to da abin ya ci tura sai suka ce sun yadda za su bude amma a kirawo sa'ad ya faɗi hukuncin da za a yi musu duk abin da yake a yi musu sun yarda su suna tunanin sa'ad yana da kawance da kabilar su da idan ya zo sai ya da ta kyale shi kuma su barbare yi musu yadda aka yi barin nadir a hore su shi kuma sa'ad dama yana addu'a Allah ya nuna mai ranar da zai ga ƙarshen waɗannan masu cin amana da haka aka je yana masallaci aka kawo shi da ya zo manzo Allah ya ga sanan sun ce sun yarda da hukuncin da kai hukunci sai sa aje ya rasulullah duk wanda ya kai matsayin iya yaki a cikin ya balaga zai yaki a yanka shi a kwace dukiyoyin su da makaman amma duk wani namijin da ya kai balaga kuma ba musulmi bai musulunta ba a yanka shi sai manzo Allah ya na rantsi da Allah ka yi hukunci da hukuncin Allah daga saman ba. da haka duk haka aka yi musu wanda saboda taurin kan bai yahudi wara a yanka shi da yi imani irin wanda suka suka yi imani ba shi rewa ƴan ƙanana duk wanda aka ya fara dashin mara an san wannan ya bala to wanda Allah duk ya gama da su saboda a tsarkake garin Madina daular musulunci ta kafu ne wannan yau wani yake cewa wai wannan kisan da manzo Allah ya zalunci wanda inda an bar waɗannan to haka za su kawo musulunci cikar su kashe sahabbai annabin ma su kashe to amma sai Allah ya ba manzon Allah dama duk aka yanka su sa'ad ya koma daga bayan ciwon ya balle kuma ya zama dalilin da ya shahada to da haka ya ji ciwo a wannan yaƙi din akwai sahabbai mata waɗanda sun ba da gudunmawarsu a wannan gurin shine na sani magani da sauransu da abin da zai nuna maka abin ya yi tsanani gabanin Allah ya aiko da runduna shine yadda ran da abin ya tashi abin ya tsanani suka kafirai suna ta kai kawo kamar za su haura rana manzon Allah tun da kafin rana ta hudo manzon Allah da sahabbai suna kai a gurin a riwaya sai da sallan da asar ta kubce musu da magariba musu ba shi ne wanda ya zo a hadisi sai da na umar ya zo ya rasu Allah ya balla asar ba manzon Allah ya ce ai ba mu sallah ba manzon Allah ya ce shagaluna an salati salati wusta shagaluna an salati wusta salati al-asr sun shagaltar da mu ga sallah saboda yadda abin ya tsanani abin ya kai yadda ya kai ana wannan yanayi akwai wani wani sahabi da ake kira Nu'aym ibn Mas'ud shi a lokacin da musulun bai yana cikin na kafirai to amma ana wannan yanayi sai Allah ya sanya mai musulunci a cikin zuciyar shi don haka da ya ga abin da ya faru tunda bai bayyana musulunci shi ba ya tafi tare da tare da su aka fito da shi tun daga maka yana cikin rundunar da aka an san shi ba ba musulmi ba ne sai ya ɓoye sai ya samu sai ya tsala da shi zo don annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare sai ya ce manzon Allah abin da na zo na zo in bayyana musulunci na na ce da kai gaskiya ne Ya ce na musulunta kuma ba wanda ya sani ya ka ya rasulullah ka bani umarni ne ne kake so maka sai manzon Allah ya ce to kai mutum ne ɗaya kaɗai kai mutum ɗaya ne ka ba abin da za ka yi amma ka je ka yi wata dabarar da za ka yi ka da namar sai da ni izinin manzon Allah cewa a ba da dama a faɗi da abin da zai taimake ni wajen wannan aiki manzon Allah ya ce ke ta amma izini to da ya tashi sai fara zuwa gurin Yahuda an bani Quraiza su kuma su ma san san shi abokan shan jiya shi ne tare suke yawo irin wannan da haka yana zuwa sai ce ku bani ga kun san yadda muke da ku suka ce kwarai kuwa yace kun san yadda nake ƙaunar ku suka ce kwarai kuwa yace to yanzu ƙwarai shawa daga lai su ka antum su ba kamar ku bane ku nan fa madina garin ku ne dukiyoyinku da ƴaƴanku da masanku suna nan ciki ba za ku iya tashi ku canza guri ba su kuma ga tafana da sauran sun baro inda suke sun zo don su yaƙi Muhammad da sahabbai to idan fa kuka taimake su to kun yi taimaka ne akan a rusa garinku a kama matanku su kuma sun ga idan sun samu galaba kun samu galaba in ku kusa samu kun samu galaba ba guduwa za su kuma ku da haka kun yi tunani sai suka ce eh kwarai ka zo da magana su ya zai sai ce eh abinda na fahimta yanzu za su ce ba za su yaƙi ba sai kun kun ba da wasu daga cikin sun zama cikin tare da su sun zama kamar garkuwa tare da kai haka za ka gaya muku na jure na zo nake gaya muku to kar ku yadda dabara ce dabara ce ke so su muku da haka da yadda ta sai je gurin mutanen su musan ya yin zaba sai ce mun ku yanzu kun dogara da waɗancan yahudawa yahudawan da suke cikin garin su ƙarya suke ba abin da za su yi muku kaza da kaza da kaza to ya za a yi ce in kuna so ku tabbatar da gaskiya suke ku ce su ba ku shugabannin su zama garkuwa a gurin su don ku tabbatar da gaskiya yau na musulmi su ce kwarai ka zo da shawara Dan haka da ya tashi ana nan kurin sai mushrikai suka aika dan aiki gurin yahuda mu ba wannan alƙawari da kai mana muna ganin kan ba za ku cika ba abin da muke so ku ba mu gabanin ku da wani da wani su zama tare da mu don mu tabbatar da gaskiya kuke sai ta ce oh ashe abinda da wannan ya mana gaskiya ne da ga kace ba za su ba da ba su ma mushrikai suka ce a ashe abin da wannan ya mana gaskiya ne da haka fiska daga nan fiska fara samun sabani to ana cikin wannan yanayi ne manzon Allah yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta roƙon Allah madaukakin sarki ana cikin irin wannan yanayi sai Allah ya aiko da iska iska a daren da Allah ne tarwatsa su da kuma mala'iku suka sanya musu tsoro da razani to cikin wannan daren ne ana tsananin sanyi iska tana kaɗawa amma ta ɓangaren mushrikai iska ce mai karfi sai shi ne maza Allah cewa zai zo min da labarin mutanen yana da aljanna kowa ya shiru maza Allah ce wa zai zo min da labarin mutanen bisa sharaɗin zai dawo yana da aljanna kowa ya shiru sai da maza Allah ya faɗa so uku shiru sai maza Allah ce ina ko zai fa sai da wani maza Allah ce zai ka yake wallahi na tashi cikin tsananin sanyi yace da na tafi sai Allah ya dauke mun sani sai dai na jin sani yace sai na je na shiga cikin yace ina ga yadda iska take kadawa a cikin tana rusa musu kaya da kantina da ababen hawan su ga kura na dubi yace ana cikin wannan yanayi tsoro kuma ya cika su dan Allah ya sanya mala'iku sun sanya musu tsoro yace ana cikin wannan yanayi sai Abu biyan ya tashi ya miƙe yace jama'a kowa ya duba na kusa da shi zan yi jawabi to zai bai ce sai ne faran nake na kusa da ni waye kai ba ga yi ba zai tambaye shi ba sai ce ni ne wani dan wani sai ce oke a shi kuwa uwa tunda ba haske ba a gani duhu ne sai abu su bin ne ce jama'a kun ga yadda namarin nan ya faru kun ga abin da ake ciki a banu ƙuraiza sun warware alkawari Abin da ba ma so ya faru ba kuma wannan iskar irin halin da muke ciki in mun dole tukunya ma ce ta ciki girki ba zai yiwu ba ba wata wuta da za ku kunna ce ta mutu sannan idan muka sa rumfa iskar ta tumɓuke ta wallahi ku tafi ni tafiya zanyi ba zan zauna sai yin kura ya hau doki ko zai bai ce na yi haka na tsana mashi na zan harba mai sai na tuna manzo Allah ce kai ni komai yace wallahi ba dan wannan ba a ranar da ke harbi yace ina gani sai ya hau abin hawan su sai ya zabura sai kowa ya dinkara abin hawan su yace ima sai na fako sai na taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya manzon Allah abin da ya faru to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina Aman. ya ku waɗanda kuka yi imani ulkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar da Allah ya yi muku iz ja'atkum junud ya inda rundana ta zo fa arsalna alaihim riha sai muka aika musu da iska mai ɗauke da azaba wa junudan lam tarauha da rinjina da ku ku ganta ba su mala'iku wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah dangane da abin da suke aikata Allah yana gani iz ja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku ta saman wa min asfala minkum da kuma ta kasa yadda muka ce wasu zo tana wasu tana najiya Allah ya ce wa iza ghasil absar idanuwa suka karkace ba sa ganin kowa sai abokan gaba sahabbai ba wanda suke gani shi wannan rundunar wa balagatul qulubul hanaza zukata suka kawo makura suka zo makogaro kamar zuciya ta tsinci yace wa tazunnuna billahi zununa kuna ta zato daban-daban dangane da Allah wasu malaman tafsiri suka ce shi zaton da munafikai suke ai dama abin da ya mana ba gaskiya bane wasu sai hamma da mu'minan ruya shige suna ta tunanin kimiyya za a Allah ya ku wannan lokaci da ni'imar da muke muku shi ne wannan Allah ya karya wannan rundunar wa kafa Allahu mu'minina kitab Allah ya kisar wa mu'minai ba iyaki ba Allah ya karya su ya za su suka ɗaiɗaice suka koma shi abin da za mu karanta idan mun shiga cikin sauran ayoyin abin da ya daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya ce mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk